sabun. Habis ta tamanin dari. biyu annahu naha an idamatin nazari ilal majazumina annabi ya hana dawwamar da kallon kutare musamman lokacin da kusurta tana kusurta saboda ana ɗaukan kusurta ɗabi'a ta kan hannu. وهذا والله أعلم لأنه ذريعة هنية إلى أن يصابوا بإذائه أنه سكابوا دجوتوا دجوتوا كنسوا وهي من عزة الذرائع وأن إن دجتكم ما في كاون ذريعة معنى توشي كبا معنى سرد ذريعة وأهل الطبيعة ما سكر أكون أبيعة يني يعترفون سكن يبدا ثم يبدا وهو جار على قائلة الأسباب في وانا هربوا يا بدانا أكن بي قائلة الأسباب وأخبرني رجل من علمائهم wani ya bani labari daga malaman tabi'a annahu jalasa qarabata lahu yakhulu an-nasa faramada uh, ya uh, ya zauna qarabatan lahu kusa da shi yakhulu an-nasa yana masa sa musu tozali faramada ya ciwo sun mabari'a فجلس يا ساكر رما يقول لكم ورمضا مرارا قال فعلمت أن الطبيعة تنقل والطبيعة كالتاشي تحربي ونوري وأنه من كثرة ما يفتح عينيه سوى يوم buɗe idonsa fi a ainihin ramadi na kalatin ɗabi'a ta ɗauka wannan ciwon ainihin ila ainihi wa haza la budda ma'ahu wannan ba makawa gare shi a ainihin min nau'in ista'izadi irin halittan da aka yi wa ido wa kada jabalatin tabi'a ɗabi'a ta ɗabi'antu wan nafsu ala tashabbuhi wal muhaqati ido da da kwaikwaya ido na ta da ne to wannan kenan al wajibu tafi wa samano fiska ta tamanin da ta tara أن النبي صلى الله عليه rajul نهى الرجل الرجل يا هنا ومتون أن li rajuli إذا لقيه ya sunkuya wa mutum in ya sadu da shi hmm? ina ba na ke san lawalaji shi ne yin hinayi an hana yin hinayi Allah ya zaba hmm? a nan misali a ce maka ba ko ya daɗe ba yaran shi ganin ya zo ya zauna idan maimakon in jira an maso yake abin na amma mai nuna ya an gan shi ta mata bai shi ne in yana yi an hana in yana yi kada ka ce mito yanzu ya za mu yi yanzu ka bi shi za ka ɗauki matakai da irin si siga dole duk abin da mutum zai yi nasiha wanda muka sani a nasiha da bayan sallah ka ce za ka wuta da yawa malam ba su fa ake ɗaukar maganan ka da wuya ma yau da dama dama ma a ce kana karantarwa to idan ka tashi kai na nasiha za ta tafi amma ba ka karantarwa ba ka ga ka tara da ke musu nasiha duk inda ka kai da zazzaga da lugude da ragargaza wannan da ya sauke magana sai je ka zo ka haɗa ikina amma da kana zaune ana yi ana yi ana yi karama ƙananan abuwa ka ɗauke kai ana zuwa kan manyan ana zuwa kan kara. to shi ne ai ba maganan yanzu ba ne oh ari ai ana magana ne tasirinsa ake magana ka gane ko ba a ce ba kyau yi ba amma dai ai kullum kana son ka yi cinikin da za ka ci riba hmm? kaga ai da dama akan ce an gaya mutane mutane sun ji to ai sai ka zo mai isa ba haji hmm? to ai dalilin da sa ba haji mutane har gobe sun yadda da mutumin da ya zauna tare da su amma mutum ya ci kwalliya ya taso daga wani gari da motarsa kamar wani mala'ika mala'ika tun da mala'ika ma ba kula kula suke ba ainihin ya zo ya zo ya fito ya zai bai taɓa kaza sai dai a bashi abincin gwangwani ana masa kaza sai karatun sa ya gama yadda aka zo aka kalle shi haka ke jin magana shi ta zo ta wuce me yasa magana abakar gumi take da tasiri Allah ta'ala shi kansa sau na yake da jama'a karatu zai yi na da rana da rana a falonsa malam sai ka ji karshen ta an shugaban ƙasa na jawabi ga ya faɗa magana ka ko wani malami yana shiga eh, lamarin gwamnati to za mu ɗauki makaki a kansa ko shi waye ta yi kaga ne eh, misali gwada akalla ya maye eh, an kai masa ai magana ce mai ne amma zai ce ku zo mu gaya muku ɓarɗan ɗan talukin nan ku kuna tsoron shi ni ban tsoron shi a zo a haɗu ka yi da gargazan da na kai ka kira sunan shi ka zage shi ƙarshen ta can yi mai shi ake shakin kaya ban sallamin shi ne amma shi ko ah, kan wani ta yi wanga abu da yi, bai da ce ba tun da gaskiya ga abin da ake ciki sai kana wuce kan karatun kaman bai ma san ya faɗi ba amma maganar ta yi tasiri to me gaskiya tsayawa akan abu ka mun gari gari za mu je mu taru mun ne masu zuwa wasan gari gari Mun gari gari a je a taru mu cashe mu cashe amma sun fi jin haushin wannan na malamin da yana shiga shi an ga sarari ba da kyawu ya gama mun ko sai mace a littafi kaza shafi na kaza sun ce ya fi kaza ya fi kaza a littafi kaza shafi na kaza wani ma ya ce in ka karanta baka shiga aljanna ba ka zo ka ce kwallonsa ya za ka je ka je kwallon ɗan iska ba ke ke da zaune su au su goma je sai ta ke mace rashi shi saboda Allah gaskiya ya za a mutum faɗi irin wannan magana ƙarya ne kawai ta abu bai ɗan a hukun bai tasiri a kasuwa abubuwa ita kulla za a ji tsoron Allah ka fata ikin ka ba da rayuwarka yi wa hidima wanda to Allah zai taimake ka in ka ba da ka duka shine zai ɗan buncina maka wata yar tasiri kaɗan Naha rajulah an yang hanya lirajuli. Iza lakiyah. Kama yafa'aluhu kathiru minal muntasidina ilal ilmi. Maksudnya tidak akan sesuai Masu ilmi. Aka gaha kalah. Kau masuk ilmi manyeshi hina tu Ko Ku? Kalah sekarang ada dua tujuh mahu. Hmm. ba a yi mimman la ilma lahu sunna wanda bai da ilimin hadisi bai da ilimin sunna annabi ba hadisi ba kadai bal yubaliguna ila aqsa haddil inhina'i kai wani na kaiwa abin yana kusa kai su zai rubuyi mubalagatan fi khilafi sunna jahalan hatta ya ahaduhu bi surati raqi li akhihi thumma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i kama yaf'alu ikhwanuhum min as-sujudi kamar yadda yan uwansu kan aikata kuma su suka kan yin sujada ma gaba daya bai na yadda shi yi ke kan ahaya iwal amuwa da zai yi turkusa ya gwana haka ga ya kai goshin sama Ah, to ba shi da yakin ba mai amfani da ruwan mu nan ba mu ji yan kurakuran mu mu gyara kullum abin da baka manta tambayin da wafi yaya bayan na zai ce ga. yanzu abin da muke fama mu da kan shi kenan kawai wannan zai biyo baya zai biyo baya in dai muka samu muka yaƙi kanmu a duniya ban taɓa zartan zan daina kiran fili ba kare yadda sarkar na ya tafi da da zace fili wannan abu ya shiga raina ya zame min in na yi ido dinga na damu astagfirullah amma yana nan yau gashi ba don na gaya maka ba baka san na faɗi ba kwata kwata ko da gangan bai zuwa a ce wani abu ya tafi zai je kasan jefiri ya tafi gaba daya to haka abubuwa suke kowanne abu da ke damu ka haka za ka bi shi ka dinga kwankwasan shi ka dinga kwankwasan shi kar ka kalla ka ce ta yanzu wannan abin zai yiwu abin ya riga ya zama jiki na yanzu ba da mutane ake ba kai ka daina yi duk mai hankali shi ma yana yi amma maimakon ka fito ku daina yi ba kyau to kai fa. والأموال فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودها قالوا أنها سجد صلى سكرته وأولئك ركوعها هذا جد لي وطائفة ثالثة قيامها والناس كما أيوانهم يقوم عليهم الناس متى الناس تطيع وسط إيه يعني ذكروا وهم قعود كما يقومون في الصلاة yanzu da wani wajen na ce wani da cinci malam zan dinga zuwa tsaya a bayan kan na ga وانا kowa ya ke انا na mm, mm, ko idi ba da an zana ba sai kwari wannan zai yi zai yi mudurai wannan zai yi na mudurai sai kai daga yau an kashe shi wannan yana tsara idonsa wannan yana tsara idonsa gashi ana ta kallo ana bidiyo ɗin a wani ne ya karu wani ke to babu sun watsi hmm. to ai ni kake tambaya ni na sani ni ina gaya maka ne ba kyau aiki na yanzu ka gane wannan Hada yana naka hanyar za ka je wani bana ba a bin ka da jama'a abuja a tambayi yaro yaro ka yi shuru ya gaya mana ba ka yi ka sha ganin sa ko <laughs> baka taba gani ba kai ne baka taba gani ba amma wanda suka gani sun gani duk inda ta fama yuyoyo wannan su tsaya a haka wannan su tsaya a haka wannan na tafiya da baya da baya wancan na ɗaukan hoto in ya karya fana kafin zai nan wurin zai shiga a fitar da gudu da da da da da wannan ya kabe a nan wannan ya kabe a nan wannan kaga ga kaga wannan shi shi umar ke ai musiba ce wannan malam cikin mu wanda ya tsira sai dai wanda Allah ya tsira ta tun da lokacin da ake ma ya za a yi yanzu da ɗauke ga karamin abu an ce ba a hannu a masallaci ko to yanzu in an gama ɗaure an gama sai ka gani an baka hannu kana to kaga waye nan mai laifi kai da ka ba su maganan hannu a masallaci in an gama daurin aure a zauna na jajjefawa a ɗagin Allah a gama wannan tukuna bar wannan kafin ɗin. a gama wannan kaga wanda muka yi magana a zuwa cikin iyawo suna na sallah ne ma wanda mu asalin yadda muke muka je mu shiga sahun manya don a yi hannu da mu an yi sallame an gama sai ka ga da tije ya kalle ka to tun da sai sahu ne ka ji daɗi ka yi hannu da babba ka yi nan ka ga shi ma wancan ya kallo ka to da ka dai ƙarami sai ba ka hannu ku gaisa a ƙarshe ka ga an fito ko a hanya ka ga ah, ka a wani ka ga daga nan kun haɗa abota da manya ana jin daɗi abu muna ɗaukan har daɗi sa muke yi to amma hannun kansa sai usman ɗan hudu ya ce bidiya to ya na daurin aure in an ce ku bari an yi nasiha an yi kaza ana gama sai ga an ba su in an baka na sai karba baka muna da abun koyi a cikin mu shekla Allah maka Allah ta'ala ji kanshi in ka mai tsawon sashi ba zan hannu da kai ba ni wani ya zaka zaura kai hannu da ni Ibad faɗa wani suna ne ba zan iya faɗin sunan nashi ba girgewa ne na sai da turare wah. sai da ruwa to amma yanzu duk akan da ake ran da saya kagai semua alam sai ka ganshi wahalar lakwas ina cikin barnan laifin wani ne ke da daɗin faɗi sai ka kaman kai ka yi yanzu tun da an ce haka kaga inda za ka taimaka in ka taimaka misali an ce ba a in an yi an gama wannan wannan masallaci hakkin su ai shiru kada abin nan ka gama su sallah mun bata musu ka gama su kaza mun bata musu to shi shikenan sai aka zo aka baka hannu ka ce kai kai kai kai an taba wani tsoho kaga abin da yayi na fi wannan fizgi hannun da kai ya fi maganan da kai sama sai ka ce to lalura ne ya za a son riga sun saba sun riga sun saba kai kuma ba ka daga cikin alu suna da za ka gyara kana jin daɗin abin ne da za a haɗa da sambantan hannun ma kana so don aikinsa ɗaya inda yake a dottijo haka ga dottijo ga shekaru sun tafi ga menene aka ce wani ya zo zai ba hay que yake Ataquen a ɗakin annan aka ga ya haɗa fuska ya fugata muna da magabata nan ba kai mun je can wata uwa duniya ba za a je magabarta ce za a gaisa da za a zama ko lokacin da aka naɗa ke lima mai yake na nan aka naɗa shi sassan na ruwa. na ji na halarci na dubu ya tashi dinga faɗin wasu maganganu da mutum mutum ba zai iya mai ta ba yanzu tsakani da Allah saboda yadda yake shi ne wane shi ne wane a garin nan ina ne ba san shi ba sannan don an dara mili ba za ku zo za ku kashe ni to wajen ya ko kowa kowa da ranar shi kowa da inda ya goge ya kware to in aka koyi da kwararru sai ka ga an samu sai yau wa amin ya Allah duk ku amane wa huwa qu'udu shi yana zaune ana zaune a kansa kama ya kumuna fi salati kuma wurin ni ban ga alaman kuna masa wannan ko alama ba ko sawa shi Abdullahi ma bace yake ballanta na ya dauka bai da littafi kuma bai shirya ba shi ma wannan duk sarkin tambaye tambaye ba magana tambaye wannan abun zai watsi za ka je ka faɗi magana a ce ina wurin da ke ido ya raina fata ni na san a wurin to ina yake baka baka tuna wurin ba a ce dama haka suka saba da ƙarya ka shuru kuma ta tabbata magaryacin ne kai sai amma Allah ya sani ni na sani sa masa alama kai masa karatun da za ka riƙe wurin ko da ba ka haddace ba ka yi masa bitan ana biyo ka daga inda aka biyo ka za ka yi zaurin karamu shi zango me ni kuma ya zace ne E eh, ta kasa mana e fa ta kasa mat al firaku al talafatu ni ban caccaki na tsaye wannan sosai yadda ke so ba wa ta'ifatu zalisatu qiyamuha yaqumu alaihimun nar wa hum qu'udun kaga kamar inda nake zan din nan dole a samu wani na tsaya a nan wani dakari da wani saman shi ma yana tsaye in zan wuni a nan haka zai tsaya kaga yanzu wannan mai da ajamanci to in ba in ba makko ba ta ina mugun zai biyo ta nan ta wando ni ba na jin san ina buga man bakko inda duk wanda zai hau wando nan sai ya irin na masara ido goda gudu ya dake shi ya sake ta tsayin sama ita ko sama sanai hau tsashi ni kuma zan zuba maka ido ka hau ai kafin ya baka in ina son mai da kai mai da kai in ban da bukatar mai da kai in tsere hmm? har gobe zuwa na maganin dauka zafi nama ne babu amma duk ɗan da na doka yanzu ta yi da ne. Hmm? ai ba zama na ke aikin ba hannu ke aiki da jikin hmm ban ji ba to dama ne sai kamata ka yi mutum a yi masa tsabo na rogo saboda kana ne saboda ya ko na fi salati kamar yadda ake tsayawa a tsalla hmm. eh. shi ma shi ne ayi annabi ba shi ne ke sakar ku dinga tashi min injin yadda ajamawan ke wasu lakunan su shi ne kai da kyale kawai maganan nan da ka yi ta za ka ci gaba da yi ko ka tuna mai kace yawwa ita ce kawai kai kaga ba za a tashi wa wani ba ka tashi kake bai kamata a tashi maka ba amma ran da aka tashi maka ce kar ku sake haka in na taho ku zama shi kenan an zo lokacin gyara وهم قوم كما يقومون في الصلاة فتقاسمت a الثلاثة ثلاثة أجرات as-salah ko ah, ah, ajaza as-salati suka raba da tun wal maqsudu anna an-nabiyya naha an ite ah, kai me yarin nan ko dai ke hakura sallallahu naha a sun dai raba sallah wal maqsudu anna an-nabiyya naha an ite na ar-rajuli li akhihi saddan li zari'ati shirki كما نهى عن السجود لغير الله وكما نهى أن يقوم في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس ما أن قيامه عبادة عبادة لله تعالى فما الظن إذا كان القيام تعظيما للمخلوق أي حتى إذا لمن نظر بعث واسع الله هنا آه، للمخلوق وعبودية الله والله المستعان يا إسلام